alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za ku wato za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. Shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau za mu duba batun mayar da matasa 'yan banga a shafukan sada zumunta da ake zargin wasu 'yan siyasa da yi. Sai zamanto ka tara matashi sama da ɗari kawai ka cusa musu wata manufa da kake so su aika ba tare da sun ka ba su dama su tunani da tunaninsu ba. sauraro sai a kasance da mu domin jin duk waɗannan a cikin shirye-shiryenmu. To da farko za mu fara ne da zauren da wakilin Hassan Maina kai ne ya yi. da wasu wato masana a harkokin wato sada zumunta. Ko kuma ce shugabannin matasa ba mm. domin sanin wannan matsala ta bangar siyasa a yanar gizo ke tafiya. Mm. To kusa ai lafiya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani shirin na yau da gobe wanda a yau za mu tattauna yadda ake amfani da waɗannan kafin yaɗa wato sada zumunta na yanar gizo ire-iren su Facebook, Twitter, ah, LinkedIn da dai su yadda musamman 'yan siyasa ke amfani da matasa wurin cimma wani muradin wanda zai kawo na kasu ko kuma ci baya ga al'umma a siyasance a turba irin da shugabanci malam aminu dahiru shine bakona na farko wanda dan jarida ne a nan babban birnin tarayya abuja sannan sai alamin ciroma wanda shi ma dan jarida ne kuma wato mai gudanar da shafin burin zuciya wanda ya yi suna kwarai a duniyar hausawa Malamin Dahiru in zan fara daga gare ka ya kake ganin yadda shugabanni musamman 'yan siyasa ke amfani da matasa ko kuma sanya matasan suke amfani da irin waɗannan kafafe na social media wurin cimma wasu bukatun da ba daidai ba. To Hassan zan yi cewa abubuwan ne suka canza kaɗan ko kuma in ce maka kwaskwari ma aka yi wa tsarin bangar siyasa sai a koma ya koma na zamani ko kuma a ilimin ce ta wani bangare wanda ke kuma ilimin ba kamar irin ilimin da ya kamata a ce an yi amfani da shi ba. A tsarin siyasar Najeriya dama matasa sun fi gwanin ci ko kuma ce 'yan siyasa sun fi gwanin cewa yin amfani da matasa wajen 'yan bangar siyasa musamman ma duk saka cewa ba su da ƙarfi za a je a yi cin mutunci ko kuma su yi amfani da matasan nan don su cimma abin da suke so. wanda ke wani sau tari masu kan ba su kayayyakin wato shaye-shaye na maye wanda ke sun fita hankalinsu su na za su je su aikata wasu abubuwa na rahin mutunci a ƙarshe da dai babban burin a cimma abin da ake so to yanzu sai abin kusan a karkata da ya koma shanin harkar social media wato hanyoyin sadarwa na zamani wanda ke da su dai matasan nan da su ake amfani amma za mu iya cewa ta wannan bangare kusan matasan da suke da dan ilimi waɗanda suka san hanyoyin da za su yi rubutu mai kyau ko kuma ta da za su gama hanyoyin sadarwa na zamani hanyoyin intanet suka dan fahimci wannan abin kuma ana din ba abin da ake yi ko ne za ga cewa sun kafa wato hanyoyin sadarwa na zamani ko kowanne kuma suna wato goyon bayan waɗanda wanda suke ko kuma ce wanda ya nauyin su ko kuma wanda suke so. alamin ciro mai na zo gare ka kai dai wato kana da shahara da kuma kwarewa wannan fagen na al'amuran yanar gizo din nan domin kana gudanar da shafin ka musamman na burin zuciya idan muka ɗauki matasa a najeriya yadda suke amfani da irin waɗannan kafafe musamman wurin wato cimma muradan iyayen gidansu a siyasance kai menene kake ganin wanda ba daidai ba da suke yi wanda eh, ka iya zama wato na kasu da ci gaba da haɗin kai da kuma zaman lafiyar ƙasa. to alhaji maina abu na farko da za mu fara tunani a kai shine dama ita kafar sadarwar zamani wato social media din nan kafa ce wacce aka sauƙaƙa dukkanin abubuwan da suka shafi hulɗayya tsakanin mutane da kuma zauruka da dama wajen eh, ilmantar da juna da kuma kai tsaye wajen miƙa ko kuma aika saƙo ga duk inda ake so saƙon ya samu isa to a gefe ɗaya kenan a gefe na biyu kuma idan aka duba za a ga cewa a yanzu matasa sun raja'a ko kuma in ce wasu masu madafin iko ko 'yan siyasa sun yi amfani da wannan dama sun yi kutse sun kwace abun daga inda ya kamata a dora suka kawar da hankulan matasa daga inda ya kamata su yi domin su cusa musu wasu muradu na daban domin a irin wannan abubuwa da suke yi ne suka kawar da matasa daga turbar samun abin da ake kira um, eh, aƙida ta siyasa ko kuma aƙida ta zamantakewa sai zamanto ka tara matashi sama da ɗari kawai ka cusa musu wata manufa da kake so su aika ba tare da sun ka ba su dama su tunani da tunaninsu ba to wannan abin yana bautar da matasa sabanin kuma eh, muradun da za a kalla a kai kamar yadda ka faɗi misali a shafinmu na majalisar burin zuciya shafi ne da aka da ke hulɗa da matasa eh, zan zo kan shafinka aminu ɗayiru idan muka duba ɗazu ka faro maganin cewar ana amfani da waɗannan kafofi wato shugabanni suna amfani da matasa waɗanda su kuma suke amfani da waɗannan kafofi ta hanyoyin da bai kamata ba dan bani misali mana to kusan zan yi cewa hakan ne suna amfani da wannan hanyoyi wanda yake kusance suna cin zarafin su kansu hanyoyin sadarwa na zamani saboda kusan an wato kirkire su ne domin sauƙaƙa abubuwa yin abubuwa a zamanance kuma a sauƙaƙe to amma kuma maimakon a ce an yi amfani da tutun da zai amfani al'umma a yi abubuwan cikin sauƙi kuma a yi a zamanance sai aka mai da abin wai kamar tamkar wani dandalin cin zarafin abokan adawa ko kuma cin zarafin wasu da kuma mayar da martani a ta dalilin haka ne za a ga wasu matasan ko kuma ce wasu da suke goyon bayan wani allah allah suke su kokari su bata wani abokin su ta wannan sashe wani kuma za ga cewa ta wannan ne ake daga ya ga an bata nashi zai je mai da martani maimakon a ce an mai da wannan hanyoyin sadarwa guri ne wajen bayyana manufofi aƙidoji da kuma yin abubuwa na ci gaba da bayyana irin tsare-tsare da ya kamata a ce an yi wani zai taimaki al'umma. alamun ciro ma dan in batu dangane da dandalin ku na burin zuciya sannan kuma na san kai adamin ne a exclusive foundation waɗannan abubuwa musamman wani dan siyasa ne saka ku idan kuma dan siyasa ne saka ku me ake so a cimma da su to alhaji hassan idan aka kalli duka irin waɗannan kamar yadda na yi shimfiɗa ɗazu wato akan yi amfani da wannan dandalin sadarwar zamani wajen tattaro bayanai ko kuma haɗin kan al'umma a duka waɗannan shafuka musamman majalisar burin zuciya wadda ta faro ne tun daga kan cikin jarida daga jarida ta bunƙasa har ta zama ta samar ma kanta wani shafi ko kuma gurbi a shafukan facebook to matattara ce ta matasa wacce aka, aka bayyana cewa na ɗaya kowa izo i zauna i kawo abubuwan da ke cikin zuciyarsa waɗanda misali kana da wani abun da baka taɓa gaya wa wani ba to ka fito da shi a tattauna ko kuma kana da wata damuwar da ba za ka iya faɗa kai tsaye ba sai ka faɗa a kaikaici domin a haɗu a tattauna a samar da mafita to haka ɗaya zauren da ka faɗa na exclusive foundation shi ma duka irin waɗannan muradun ne a haɗu a taimakekeniya a tallafa wa marasa galihu so idan ka kalli waɗannan abubuwa guda biyu kamar yadda na faɗi a farko za ka ga cewa wato ita wannan kafa ta sadarwar zamani kafa ce da ya kamata a ce su kansu shugabanni su yi amfani da ita wajen tattaro bayanai wajen sanin me ke damun al'umma sabanin abin da suke a siyasance sai su ɗauka su haɗa daba a ciki da sauransu kuma ita wannan kafafa kar mu manta a ranar sha bakwai da ga watan disamba shekarar 2010 irin wannan ya faru a wani gari da ake kira a raus a cikin tunisia inda wani matashi dan shekara 26 mai suna muhammad buazizi ya taka yana tafiya dama abinda yake yana dan abinnan iyayensa da yan uwansa da sauransu duk sun dogara a kansa yana tura abinda irin amalanke na sayar da kayan miya irin su karas irin su salad da sauransu akan wannan ake samun abin da ake ce a gidansu kwatsam ya haɗu da jami'in tsaro jami'in tsaro ɗan sanda ya mashi ya zalunce shi to jin haushin abin da aka yi masa aka kwace masa abin da yake neman abinci da shi aka kuma tauye masa haƙƙinsa ya haɗe zuciya ya zuba ya watsa makansa fetur ya kyasta a shana to wannan kyasta a shanan shi ya kyasta juyin juya halin da sai da aka sauke shugaban kasar tunisia a shekarar 2010 saboda haka abinda muke magana a nan shi ya zuwa sauran kasashen arewacin afirka so abinda ake faɗa a nan ne maimakon su masu kirkiran musamman 'yan siyasa da ke kirkiran shafuka su ce wani zo kai mun eh, banga ta siyasa za mu zo kan solution nan amin da ɗahiru musamman idan muka duba yanda yanzu duk wani gawartaccen ɗan siyasa a najeriya ko shugaba yana da yaransa masu wannan social group din zaka ji an ce wane ne vanguard wane ne media team wane ne support saka da sauransu um, idan muka dubo waɗannan matasa da shugabanni ko kuma 'yan siyasa ke amfani da su a wurin amfani da kafan sada zumuntan nan karara a cikin kalma ɗaya ko biyu wani irin illa suke jawa zamantakewa irin eh, kyakkyawan zamantakewa da kuma kyakkyawan shugabanci za mu iya cewa ba karamar illa yake haifarwa ba saboda wayannan irin abubuwan da ake a kafafen wada sada zumunta na zamani da wasu 'yan siyasa suke amfani da wayannan ba abin da ake koyarwa illa batanci babu abin da ake illa cin zarafin wasu wanda ke ya kamata a ce an mai da hankali ne wajen yin abubuwa masu ma'ana wanda ke nuna manufofi ko kuma irin tsare-tsare da 'yan siyasa suke ko kuma idan misali ma kun bude wannan kafa ne domin tallata irin bayyana manufofi misali da shi wannan dan siyasa yake yi ne to a ce an mai da hankali akan irin kyawawan tsare-tsare da kuma irin abubuwa wanda yake wanda ya shafi ayyukansa wanda kuma yake alhakinsa ne kamata a ce ya sauke don cigaban al'umma sai ga amma an kauce wannan hanyar daga kage sai karerai sai zaba irin abubuwan da yake ba hakan take ba sai kuma cin zarafin wasu to kaga wani abu ne illa ne wanda ke ira haifar da tashin hankali da ko kuma rashin jituwa tsakanin su kansa matasa da ma kuma raba kawunan al'umma alamun ciro ma kalma ta karshe a kwanakin bayan an yi ta amfani da waɗannan kafin sada zumunta cewar shugaban kasa zai shugaban Muhammadu Buhari zai auri ministar harkokin wato jin kai hajiya wato eh, waye sunanta ne hajiya Sadiya Umar Faruk wanda kuma ya zo bayyana ba gaskiya ba ne. menene illolin waɗannan abubuwan a cikin kalma ɗaya sannan kuma menene abin yi domin a shawo kan matsala illa ta farko ita ce yada jita-jita a cikin al'umma wadda zai iya haddasa koma ne na rudu da sauransu na biyu kuma illa ta biyu ita ce a dakile tunanin mutane ana hana mutane riskar abin da ya kamata su riska to don haka mafita nan ita ce maimakon 'yan siyasa su rika kafa turaku ko kuma zaurika don kawai a rika tattauna abin da ya shafe su me zai hana dan siyasa a yau yana majalisar dattawa ya kafa wasu matasa a can yankinsa cewar su zauna su tattaro masa matsalolin al'umma maimakon su rika yi masa an shata masu sauraro duka duka nan muka zo karshen wannan tattaunawa wanda a ciki kuka saurari alamun ciroma wani matashi wanda yake gudanar da wato eh, shafuka na matasa a yanar gizo wanda kuma jagora ne na dandalin burin zuciyata da kuma wato admin ne a shafin exclusive foundation wanda dukkanin su na matasa ne sannan sai dan jarida malam aminu dahiru wanda babban dan jarida ne kuma ƙwararren ma'aikacin gidan talabijin a nan babban birnin tarayya abuja a majalin su duka hassan mai na kai na ke salama da ku daga nan birnin abuja ku zama lafiya. wallahi sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe daga nan birnin Washington DC. Kuma a yau muna tattaunawa ne akan mayar da matasa 'yan banga da wato 'yan banga a shafukan sada zumunta da ake zargin wasu 'yan siyasa da yi. To a cewar wani masani dai rashin wayewa ne kawai ke sa ake amfani da kafofin sada zumunci wajen cin zarafin mutane. ga hirar da abokiyar aikinmu aisha ma'azu ta yi da shi gaskiya wannan abun abun ne wanda abun Allah wadai abun kuma da kamata ya yi duka dan siyasa ba dan siyasa ba ma duk dan kasa na gari ya yaki irin wannan abubuwan da ake yi saboda yanzu an koma ana amfani da kafafen zamani ana cima mutane mutunci ana yin bakanci ana yin abubuwan da duk waɗanda al'adun da addinin wani bai da su ba so wannan ba ci gaba ne inda aka ci gaba ake siyasa waɗannan gurare ne waɗanda ake tallata manufa ba a yi bakanci ga aboki takara ba to amma yanzu saboda rashin warewa a nan najeriya ma watanni da suka gabata an zo ana yin shugaban kasa da muhammadu buhari irin wannan abu har da aure aka hada aka yi komai har rana aka sa kowa waɗansu 'yan najeriya waɗanda ba su da suke sauraron rediyo ko suke kallon social media mm. duk sun yi da cewa buhari zai yi amarya wanda wannan abun ya kawo abun da duk family ma ya zama da cewa abun ya zama abun tonan asiri kuma abun da bai kamata ba ba san mutum sai abun nan kai magana to kin ga waɗannan abubuwan na a inda aka ci gaba ana amfani da su ne wajen tallata manufa ba kaskanci ba kuma wulakanci ga wani ba to yana ganin abun ne wanda ya kamata ya kamu duka kuma yan jarida kuna da babban rawa da za ku taka game da irin waɗannan abubuwan waye mu mutane da kai san da cewa waɗannan abubuwan an yi su ne saboda amfanin su saboda a gina musu abubuwan da ya zama cewa ba su sani ba to irin waɗannan abubuwan da kawai su ne kamata a yi. Kai ɗan siyasa ne mm. kuma kai ma kana mu'amala da kafafen sada zumunta. Eh, Eh muna amfani da shi wurin tura ma magoya baya sako da kuma mu tallata ko mu yada mu kuma mu gaya musu abin da muke son mu Tallata manufa ba wajen batanci ba so inda ake samun matsaloli kenan to mutanen mu saboda rashin karatu da kuma rashin sanin amfanin abubuwan da kuma waɗansu ɓata garin 'yan siyasa sun zo saboda sun kila Mr. A ya fi su ainihin cancanta da waɗansu abubuwa to eh, ya za a yi su samu galaba a kansa shi sai sun yi batanci. To kafafen sada zumunta dai a zamanin yanzu ya zama dole a yi mm. mu'amala da su domin kusan siyasar ma ba za a kauce wa amfani da kafafen sada zumunta ba. To ta yaya kake gani ku 'yan eh, siyasa za ku eh, wayar wa matasa da magoya bayan ku kai domin sanin yadda ya kamata su amfani da kafafen sada zumunta da kuma abokan tafiyar ku na siyasa eto eh watan waɗannan abubuwan nan gaba ɗaya kuma da kika fara shimfiɗar eh, ainihin bayanin ne a da ana amfani da matasa ana banga siyasa suna ɗaukan makami da gari to yanzu an dawo a ilmance so abu ne wanda ke cewa kisa a kowane lokaci ba za a rasa samun kwara gurbi ba amma ni abin da nake gani wani da ya kamata a yi saboda wannan abin ni a matsayi na dan siyasa ba zan iya gyara shi ba saboda duk gyaran da zan yi ni ga abin da nake yi ina yi ne yadda kowa zai fahimci ga yadda abin yake kuma ga yadda za mu yi to amma in ba gwamnatoci suka shigo ciki ba aka samu doka mai kyau wanda ba ma game da siyasa ba wani ma kawai gaba yana sa mutum ya bata ma suna so a kawo doka ce mai kyau waɗannan gwamnati kamata da shigo cikin waɗannan abubuwan eh to amma wannan kuma ba su yi shi da hikima ba saboda ya za a yi a ce ga mutumin da zai yi fyaɗe an yi shiru ba a ce mai komai ba sannan wanda ya ba a kira za a mai hukuncin abin nan eh, eh, hukuncin kisa kenan ita gwamnati abin da aka santa da shi tana da hangen nesa kuma ta san me ya kamata a yi yanzu idan aka zo da hukunci mai tsauri mutum ma akan wannan abin ana iya dakatar da shi a fayafance. Ah, so da yawa za ka ga wa'annan kalamai ko kuma irin ah, bangar da ake yi a ta kafafen sada zumunta yakan haifar da fitintunu a cikin gari kaga da ba a ɗau makami ba. Mm. amma abin da aka yi kuma ya yi silar wata fitinar ne hmm. ne mafita mafita shi ne a wayar ma mutane da kai kuma su san da cewa ita wannan siyasa nan ba gaba ba siyasa ana yin ta ne saboda a kawo ci gaba ga al'umma su kuma waɗannan kafafen sada zumunta wannan na sadarwa da suka shigo na sauki na yadda yin yanzu aka ce sai ka je gari ka shiga jirgin ruwa ka ketara daga can sai ka hau jaki ka je wani guri kana daga gidan ka sai ka tunata manufanka su waɗannan abubuwa sauki ne muka samu a rayuwa to amma mutane suna amfani da shi saboda su yi ɓatanci kuma su yi wani abu ba za a taɓa rasa irin waɗanda za su yi waɗannan abubuwan ba shi na gaya miki the best thing abin da kawai za a yi shi ne a samu gwamnati wata take da gaske ne za ta yi regulating ɗin waɗannan abubuwan nan a kawo waɗansu penalties waɗanda za a sa idan mutum ya yi haka saboda in ba gwamnati ba babu wanda zai yi cewa yau zai iya kawo wani abun da zai kawo na canji saboda duk abun da za ka yi sai gwamnati ta shigo ciki to kana ganin gwamnati ce kawai za ta yi su yan siyasar ba su da haƙƙi da ya rataya a wuyansu na faɗakar da magoya bayan su musamman ma matasa da suke amfani da su su kuma matasan ta yaya za a yi su fahimci cewa wannan abin da suke yi ga fa manufar waɗanda suke sa su yin wannan wannan abin banga ne ake sa su don wani zaka gaji ce ai ba aiki nake yi ba banga siyasa nake ba ana biya na kuɗi a ƙarshen wata domin kuma kudan kuɗaɗe ake ajiyewa kowane wata a biya mutum saboda waɗannan da yake wato ya je yi ɓatanci a kafafen sada zumunta shine na gaya miki wannan abun nan gwamnati waɗannan matakan nan ba su da aiki za ta iya ɗaukan nauyin wannan abu babu hakki da ya rataya a wuyan 'yan siyasa ƙungiyoyi masu zaman kansu da dai makamantan hakki da ya rataya ba ma ga siyasa ba abu na gaya miki ga dan kasa na da bai kamata ka yi batanci ga wani dan uwanka ba so don haka yanzu waɗannan matasan da kike gani ana biyan su kuɗi sannan kuma haya ake ɗaukar su wata ita wannan sifan ya da cewa a nan ƙasashen wuraren mu abubuwan ya yi muni sosai dalili saboda su matasan an riga an sa su cikin wani eh, kaso za a ce a wannan prison ainihin eh, eh, eh, me ake ce ne financial prison wanda gaba ɗaya ai da kuɗi ne ake amfani ki gane abin da ke nufi ko mm. kuɗi ne ake bayarwa a yi waɗannan abubuwan nan matasan nan ba su da aikin yi yanzu nan idan yanzu gwamnati za ta samu ayyukan abubuwa ta ba matasan nan wa zai jira ya ce yana zaune ne a sashe matanci? so kin ga wannan abun za a iya komin din shi wanda wa cikin society community mutane kowa na abin da zai yi kenan daga an yi wani abu kaɗan wannan bai da kyawu kowa zai fito yi magana kowa zai yi karar da shi cikin da za a samu sauki amma tun da waɗannan shugabannin na mu sun riga sun samu wani prison na talauci saboda a kullum suna amfani ne da arziki da duk da suka sata da suke da su sa matasa su yi abin da bai kamata ba na ce su waɗannan iyayen na ɗaya abubuwan da waɗannan manyan mutanen suka samu damar da suka samu wanda shugabannin na da suka bayar na yanzu ba su bayar ba su sun ga sun riga watan idan ba talauci ne wata wannan abun ba ɗaya talauci ne wata idan ba talauci aka yi maganin sa ba waɗannan abun ba a yi maganin su kuɗi ake bayarwa so waɗanda ba su da aikin yi na ka ba su kuɗi ne ba za su yi ba so kin ga babban babban matsalar da aka samu na wannan abun shine talauci matasa ba su da aikin yi amma yau idan aka yi karɓe ɗan ayyuka mutum yana ganin zai tashi ya fita je aiki in wata ya ƙara yana rabin da zai enin wallahi ba zai shiga cikin irin waɗannan abubuwan ba yaya kake kallon eh, al'amura nan gaba wani hanke kake yi nan gaba ni abin da nake duba wannan abin da kika gani komai yana da lokaci saboda su waɗannan waɗannan 'yan siyasa manyan da suke ba matasa ba, akwai lokacin da zai yi waɗanda matasa za su dawo su koma suna yaƙar su wannan lokacin ne kawai zai sa wannan abin ya tsaya sannan lokacin da Allah ya wayan mu matasa da kai cewa wannan dan majalisa wannan sanata wannan gwamna ko shugaban ƙasar nan mu ma za mu iya yi kuma ni babban matsala ta abinda kullum nake gaya wa matasa nake gaya musu cewa yanzu ko matsalar da muke samu shine yanzu a gida yanzu a gida a idan idan mahaifin ku na nan akwai shekarun da zai kai waɗanda zai lura gidan nan ku za a ban ma so me yasa ba za mu iya zuwa ba mu shiga mu cewa mu ma za mu iya waɗannan abubuwan nan mutanen na san cewa karfin mu ya kawo watan babban matsalar ne irin na gaya miki talauci wallahi damar da waɗannan magabata suka samu idan da environment ɗin da ke nan yanzu na talauci da wahala ba za su samu wannan damar ba saboda ko karatu idan akwai wahala da yunwa ba za ka iya shi ba su don haka waɗannan abubuwan na gaya da cewa talauci idan aka yaƙe shi to komai zai sauki amma idan ba a yashe ta wani zai iya hakuri saboda bai da hakuri bai da wani kuma in ya ji an ce ga waɗansu ne eh, makudan kuɗin da za a bashi wallahi digin da yake wannan abun zai iya jan hankalin saboda waɗansu kuraren to sai an kawo dokoki da ka'idodi an sa mm. sannan za mu samu sauki waɗannan abubuwan nan sannan kuma ni ina fata ina addu'a Allah ya sa matasa kansu ya waye su san da cewa abubuwan nan da ake yi gaba ɗaya saboda su kuma su san da cewa idan ba su suka zo ba suka ce a'a saboda matashi yanzu idan zaka zagi baban wani ka ne ka zaga idan zaka zagi yayan wani yayanka ne ka zaga waɗannan tsofaffin sun riga sun gama nasu lokacin waɗannan mutanen nan ba su idan da za su zo ne suna farfaganda ni zan gina makaranta kaza wuni kaza wani a'a ba kai gina kaza ba na gina wannan ita a very good argument To masha Allah. Wato a kafafin sada zumunta mun wato kafa mu na Facebook mun kafe tambaya da take cewa yanzu kafafen sada zumunta sun sauya yadda ake tafi da al'amuran siyasa. Musamman ma game da bangar siyasa. a ganin ku ta yaya am hana amfani da kafafen sada zumunta wajen yada bangar siyasa to kuma mutane sun amsa madina to da farko dai ga kaɗan daga cikin amsoshin da wasu suka amsa mana ko za ki fara mana na farko to na farko dai yakubu mai bauchi rishi ya ce gaskiya matakin hana ya wato yada bangar siyasa a kafafen sada zumunta abu ne mai matukar tasiri sosai duba da yadda al'amarin siyasa ke daɗa taɓarɓarewa fatan mu Allah ya kawo mana mafita to amin um, to sai kuma Abubakar Ladan fage shi kuma cewa hanawa ba shi bane mafita kamata yi a rufe shafukan da yake alaka da irin waɗannan mm, haka mm. shi kuma Salihu Isa Fana Kebi ya ce wato da na mairo Umar Makera su biyu kenan suka mm. ce salam yau da gobe hanya dai guda ce duk wanda aka samu ya yada wata magana ko bangar siyasa a kafafen yada labarai wato intanet mm. ko facebook sai a hukunta shi tare da bulala <laughs> ko da ɗari ne da kuma tarar kuɗi na naira dubu hamsin mm. ina ganin yin hakan zai kawo ƙarshen lamari da wuri wato a mishi bulala wato bulala ma to gaskiya ina ji ya faɗa ne da aidariya eh. <laughs> to sai kuma injiniya jamil abubakar tole ya ce zan yi wuya a ce an hana amfani da kafafen sada zumunta wajen yaɗa bangar siyasa kwarai ko zai yi wahala shi sa muke tattauna domin a samu mafitar hanyar da za a bi a fitar da kai daga amma ni kuma ganin nake ba zai wahala ba Ito. Eh In dai aka natsu aka bi hanyoyin da ya kamata a ce an fito mm. da gashi yadda ya kamata a dinga tsarin abu ka gane mm. magana Haka ne amma kuma kin san irin wannan wato a saka wata doka ko kuma a saka wani umarni yana da zai ci karo da wani abu. To da zai ci shine akwai wani abu da ake cewa freedom of speech. Mm. To amma ba shi sa ake magana ku ce kan bayyana ra'ayi. Wannan kudurin mm. doka da aka ce za a sa hannu akai ko an sa hannu akai mana ma manta wannan. Ba a sa ba ana ta dai eh, ce ku ce a kanta eh, Wato dokar social media. To ai ita ma wannan tara alaka da wannan bangar siyasa da ake a mm. kan harkar sadarwa. To shi kuma Babaye Gambo da Magaram Niger ya ce dole sai hukumomi sun sanya ido akan kafafen sada zumuntar ta hanyar bin diddigin yadda al'umma ke tafiyar da kafafen to kaɗan daga ciki kenan duk da yake da cewar mun yi wato muna son mu abin da ake nufi da bangar siyasa shine mutum ya je ɗauko mutane ya saka su a kan mm. maimakon ya ɗauki aduna da sanduna ya ba su tafi titina suna mm. bugun mutane suna sara mm. to ya koma kan ya samu matasa abu ɗaya ne kenan ai kwarai kwa abu ɗaya ne to wannan dai ba zai ji maka ciwo wato a zahiri ba amma dai zai bata suna ko kuma ba ko kuma tarbiyyar ma zai bata suna kwarai da gaske bari mu baka wani labari akan twitter kana twitter kwarai kwa akwai kwanakin baya wasu matasa a shafin sada zumunta sai ka ga idan wasu mutane suka yi magana waɗanda ba 'yan bangaren su ba waɗanda ba mm. eh, siyasa su suke yi ba mm-hmm. sai ka ga sun musu ca lokaci ɗaya to daga baya nake jin labarin cewa wai ashe ashe ana ba su kuɗi ne su yi wannan so misali kan abubuwan ana yi kwarai da gaske Allah ya kawo mana mafita dai to amin ya rabbi To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin Sirfilu Hashim Gumel wato wanda ya taimaka mana wato wanda ya taimaka min da gabatar da shirin da Mr. Daniel Brown wanda ya ba da umarnin shirin da kuma injiniyan mu na yau Mr. Dan. Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya. zo yalwa yan kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da gawa